الحميد قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين إن أن لم يأتي تناويه ya zane gomi bi annabi ibrahim ga sokona annabi ibrahim na dabran rai sokona wuce ya bana soko wa aji aga aji wa layu na ngai kamila annabi ibrahim be gonga sokoya mi mai laye na dabo da na aje ya bogaci mai laye na dabo na aje ya cin wuci nga mutu ila ina dabo da yana aje ya gwadaci to na maga da wani wuye lau a cigo annabi ibrahim ga to na yawo so ya ci yami wuye layi gidan wanda ya daga yi lajin layi gidan wanda ya daga yi lozo da ya ci ga mana wucin naji wanda ya je mun ga ya annabi ibrahim bena iye ji sọ̀kọ́ ẹ̀rọ ta kí wọ́n wọ́n yẹn lábà wúzà nílẹ̀ mi ni a ti bìnà kùnà. àwùkà lẹ́bí máa wù ọ̀la kọ́rìyà tí wọ́n yẹ kọ́wíyà tó náà la عروشها قال ha يحيي هذه الله بعد موتها فأماته لم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير كاشي أبي أولاني nyɛɛ zaa wuli ŋun bɛ tiɲɛ soko na daa ci gan èdè wọn ṣì máa ń jẹun wá sáná wọn ti àpè kíkí ni ti fẹ́ ṣe kún bẹ́ẹ̀ láti wọn ṣe jìlẹ̀ ǹgbà ń kẹwọn àyè jíjí sọ̀kọ́ ti gbá láti àgbo yìí ráàlì gbàgbà ní ọ̀nà àtàyà ní àwọn tó ọ̀sùn ní. bẹ́ẹ̀ ti ní ti san tó ti ṣe ìgbìmọ̀ fọ́ọ̀tì wọ̀ bí àràbọ̀ ǹgbà yìí nà ń kọ́mọ làjá ni sọ̀kọ́ bẹ àá wọ́n dára bó bá nínú ndé aṣetún ya ma ṣe ń náà lé ma ọ̀chí ni wọ́n fi ṣe wọ́n yẹ ọ̀rọ̀ lé ìyẹn ń gíci wọ́n kórí fún à ní wọ́n mọ̀ pèjì à wọ́n ma ọ̀chí kẹ́tẹ́ ní ọ̀rọ̀ lé ìyá wọ̀ láàfẹ́ náà làwọn ń lé pé iye náà ṣe bẹ́ẹ̀ lọ sókùnrin kẹ́tẹ́ bí ìyẹn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 ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم annabi in ba a bai zayawe yin na ji gagayen annabi ibrahim bai tsoye ciwina kamina annabi ibrahim bai ciwina nga so icinye mi laumi kembe ya ba fuwa don rai dana so ko ga na mi ga wale na wogwa nga mi go amma mi wanna wa go jawu mi bo mi nde ya bachi so e e e ko ga to waye waye luguni wala ozu wala ce lun na je ko je boro go wala na kayan lun kofi banco wala wucu wala kpaguni wala itun don doya na kayan lun na je wala wuta pati na je coba wala kakai wace oye lun don dobe sun noyi a sanin da tuwai na sokwa da shiga da annabi na na na wọ́n zàn kiri ẹgbà mú مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء samirun alim so kwai wani wani na da satatu ne da na la ewo na irani ne a ji sadaka na ele na wade ti e na irani na irani no efo alikiyami na nga so kwa la satatu ne enu nuchi na lai ele ni da ajo da kimbola eyi na e yama unyi pache gutu abaa pàtẹ ndondo àtàpá gíná egi ndondo ní ba na nsú yé ṣètú sọkọ gan nyá tìgaga iye díẹ̀ yìí o yàrá ndondo ní bá lótú ẹbọ yìbò ọmọ ayé ń gbàtájú yàrá ònìwó náà tó ti ẹ̀rọ tó àwọn akyẹ́kẹ́ ń lè gan ọ̀bẹ dáná tó ti mọ pé ẹni na ti tó ẹkùn bẹ́ẹ̀ ti yẹn ní الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم يحزنون sokobra wura na je ewu ewu na dina ebe obere ya adini sokona kanga benci ma na ewu nana eji sa tomibi ana sokoga na baba tsoye na ewu na amma za a gwagbagayen wannan nawunan a da da su ga bata yaya a ga da bata waya ma a niyan ba gudu kwaya قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم so ko ga ya ga wangi na waya ga da na be ba shi be wani koyi wa ma shi be wani na yana to ya ba na wa tun ya ba na wade ga ya wana la da na da bo ya dina in ga wa la yana wa la wa ya tuna kun kenin wo ne ne ga la wa ya wa ya ci mai ba banyewa da ya ji na يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه قادر فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين سكوب الله يزغوجي ẹgbẹ́ lúgbà sọ́dọ́ta na yìí jẹ́ bó sòkó náà yìí méjì sẹ́ẹ̀tọ́ mi bímọ ẹ̀mọ́ ìgbàlámi ní bi fe bi se n zana wani ji sadaka wọn je bola wa n yiya le na ma wọn ya pe soko be dide la ba ẹ tún ẹ ba soko wa wọn ma ba fún yẹn ẹgbàgá yẹn ní kíá ni a zana ma tó wọn ni bi se yẹn ẹnu nu tina na tun parata titi na asata kuma ti parata ń sọ ẹ fetí koro ń gbà bẹ èrò ẹ bí a pe títa kùn náà. ẹnu ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ takùn nana rúgbàdé ẹ̀wẹ̀ etí na yẹn náà wọ́n agbàsùn gálàtíyàn wọn wọ́n ma jọ̀pé bó kámínà yẹn náà jọ̀pé gbọ́nà dẹ́ àyìnwó ilé gànlẹ́lẹ́ wọ́n atọ́ ogúnrin àtò wọ́n ayé náà wọ́n wà na dé náà sọ̀kọ́ ti dà to daga na jikana da wai na na wuje mi tsuwa ya adabe ya gana ilin na na duke takun na na lo na wulolo da jikana da yi wa ne wata takun na maluba ci wubo takun kpakpara zane zan gici peti takun na na wai le ga kinyi wuyo na wunde kagbon dondo na wa layan bo shi shi mini yanu wufi filatin na ona so ko ga nwunye wu mana wuci ba bai kwana ga tuwa ga yi dena. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها فعادت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير سكنا لما يجيزين لما يوي واجي ebe ruwa ibu ya tso ya ce wani bai na ta aga kefe addini na obe tita ci anyi zando ci abele da tubona ina so yace da gana wani da shi lati na cici mucin guda mucin fatiana ina ko ci bai dufi latin no latin na ba fi wọn waje ya wale gici ne latin na da kaga kuna wa wage wa wagege guba wato wagege kapa nga je nga kapa buba ye bakundo kabo me ile ko be dupe wa ile sangi ga dupe wa be ga ge kabo wa do ko kun kami ne ile ko dupe una so ci mu ce tuna da wangi je dole le ayawaddu ahadukum an من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون So, Cobra A zandondo mine ebo nwawa gawon be lati latin na ma ci gbashi ya dobi na wasu be to ci gbashi ya yi nabi na waje na fi uje fita kwayi latin na jiro latin na zan ci ma yan yandondo na ba ci gbasu sun yau na wani laufin fi fi latin na dan na zan ci nun sabo cubi de. wọn ìdí gíní jù lágbá agbọ́ká ni efe wọn tí kò ní tí wọn tí wọn bèbè ní wọn tí wọn ile tí nù dì na tó ilé ngbà láti tó nà jíjí bá latin dèrò ẹni tí akuku nànà wọn tó àkókò wọn jì wọn bíà ala jì e wọn jì náà aláàjì wa sọkọdọ yá sì gbàgbá yìí ké bẹ́ẹ̀ yìí yà yìí yìí magatsun yìí yìí ké gbà nà wọn àlàyé pa wa. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد سقط الله إذا قرشي ewu dukiya na idina mun na gaza mini dukiya ganin da yana soyi wacin rayu lati wani emegala na gyana mini bu aji sadaka no gbona ka ala to alewo ya gwa wani na ma ibe ga ndo cha iye cha gwu na ibe agwu ga ike soko ga ike o e so echi etu na akun kenu etu na mai daji ya n'ụlọ. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيطان إلا أن wọ́n yẹ gbẹ̀bẹ̀ ìgbà yẹ gbà jí sábàkà yẹ gbà jìnà sọkọ́mọ yẹ gbẹ̀gbẹ̀ ṣẹ̀tàmọ wọ́n fẹ́ ìṣàràgbẹ́ yẹ jí ẹnẹ́ sí gbìyà náà yẹ gbà yẹ gbà náà sí gbìyà náà sọkọ́mọ yẹ gbà yẹ gbà yẹ jí sábàkà yẹ àdé bàbá yẹ máa dé fífà dàgbẹ́ yẹ bá wọn bọ́ tọ́ bàbọ̀ sọkọ́ gbàgbọ́ wọn yẹ gbẹ̀gbẹ̀ ládàá nínú tó yẹ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب سقول لنا ما بيا زنا بابونا زنا بنا غيا يغمغنا e ayoyi na gina dauna danyi amma zane ya agaga ya e ga maga a ganga da ya kwasu ko amma diza wani je ya kwasu ko bai ga maga yi na sai zane jin waye na a ga kawo wala an faƙutun أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار سوكونا يندون بنيدا ومني نجدنا ko emi show emi show e chani ne chen she e zandon da mandabo na ce mina kutici yuna in tubdu sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuna al-fuqara fa huwa khayrun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum والله بما تعملون خبير سوكونا يبدا دي صدقه ما يتلوالي kamini juni ba sayaji ga wa mu bi jijin a chage ya magu so ya waga ake da ya jiwa ya ci wula ya na mai jibe ya fauna ya goya ga so kuma ga pipa ya da bi cina ya cina ya bi jijin a chage تونيتي أمبي جنا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون سوكونا بعوين لوانجي ونبقى يكونا ويوانجون دانا ونبقى بعوضة النبي صلى الله عليه وسلم إيه زنادا بسوكونا ونبقى يوانجون yandolo na mai gawu ci ga wangi wani itita ce nga iwe ne bane bagu we bari gawa je fa da kiyami yo ye na mai gawu ya mawu we bo so ci ne e so ko ne wana wana be ne gawu mai wangi na so ci ga ba tai waye abe na so ci ale kirmi ne ne ji jina wana للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ẹgbẹ́ ló sábà kalẹ̀ ìgbàgbé ìgbàgbà máa ń yí ìgbà yi yíwọ náà gbàgbà yóògùn àgbàgbà orí ẹ̀ náà ń gbàsókòtò ìgbà àgbónáwó ọ̀gá yẹ̀ǹgbẹ́ ìgbàgbà ìgbà wo nínú ìwé èyí ọmọ ìwà ń gbiná tó ti gbà sùn dẹ̀ṣẹ́ rẹ̀. yema a kẹ́yìn dondo mi ní ẹni ewu náà gan alikiyami gábẹ́ àlẹ́gbà lórí ara ìláwọn ẹ̀yà zanẹ́jì bẹ́ agbègbè náà nga ìyàn méjì amínà gakangi ebo sọ̀kọ́ ẹ̀ka ìyẹn sọ̀kọ́ náà wà yà gan adé alótún zanẹ́jì ẹ̀ẹ́dẹ́ bá ń dòdò à kí n wà wọ́n ká tún àyè náà. elo dai betsai waye ganye da cayo e bana mina ma e ba be zandon do ya waya ne yi zanne je ogatu masallaci wa tayi yi ne tayi yi ne nga yelo da yi be zandon dondo ya bana mina awon so ko ganye dondo na mai gawu mai wangina e to e ma tipe agbata abata wayare الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون علينا كمان يسكون قدر يتجاهز لبيه ويويه soko kamin da ci zai ga domin kina lawa ce addinin nan kamin da ci zai ga da ilimi na awu ilimi addinin addinin na e ba soko yan don da gana wa gabe musulunci ma bai fade ba wuna ji gorgo na waga ji wana soko ga iye na je mu ewe yeji iye shi to yi gidi na sai to na. egbaga ya wonna na je mu da halin na je na mu da ba sai ci mu ya maga go gbaga na da so an da boye ga a na ya ya ya amma go be la ya ni ya ba go do ko ya الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله النار هم فيها خالدون سقنا لنهي جيش الشنم على بسمي قشايو على كنا بجيزنا شيطان توبانا ibn da naji a shashana biji wace su kuma a shashaji wace wace yi yi shashamai kayan sokwa wuce lubana ce sokwa maka shashayin gi zangon da na wazi gabe tungurna daga yaba tsaye ci uba mu wazi febiro na mutane mu magi kini mun gi shashabiana na gile gogo na sokwa fadi ni egbago ma udaba sokwa mu wawo kuncho zangon da ma alu ka shashayin gi mu cikin ajiyar badajin shashagi e, e gini na jidauna أما náà في kóyún. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم سقوط وابي بواري بابا وما ينفي بصدقة لغاجي يني دوكي يبنى دوكي أنا جي صدقة من يبنى عندي في بي soko oh, mwe wa pata iza na chima nabo ama iza ne ba soko yana إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون سوكوبا يا إلا قوم نجي نجي لطن إتوجي مغانجي بانجينا أشي لسالة جينا أما إلا ذكرنا ẹgbàgbá ẹtàn ńgbàgbà tó ẹkì ààbò amagá àgbẹ̀gbàgbà náà àdébẹ̀ sùgbà àdébẹ̀ àyà amagábẹ̀ àlàyé àmọ́ àyè ẹgbàgbọ́ gbọ́kàn àyà. yàrá أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا إذا قلنا اسمه تويتي يا ورد ششالي يا جنا أبكي غافية تويتي بوجي داري يا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون kawai yanzu ke nuni ga yana ya lugigi shashawa ikon ya bi dama daga ya ba su ko tutuci ya ìmọ̀gá wọ̀tọ́ ewúlẹ̀dú ìrìnwéyọ àké èèyàn ìtumọ̀ ìgbàdé àmọ́ àtúmọ̀ àná ké ewúlẹ̀dú ìmọ̀. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم sọ̀kọ́ gbẹ̀gbẹ̀ bí ṣàṣà tó yí àbẹ̀kí bá mi ní ẹ̀kan ṣàṣà yín bọ̀ náà tó ìgbà sọ̀kọ́ máa ká ìbejì kẹ́ńdò ìgbẹ̀rẹ̀ náà ládìjí ṣàṣà ìlúgbọ̀nà ìpín wọ́n bá ọmọ ẹ̀kọ́ ẹ̀dẹ̀ náà gbàgbọ́ yín náà gbàgbọ́ ẹ̀ bá tó ṣí bá gbàgbọ́ tán. ewo le zuye onwe yo mini buki a ke e ga be ndondo tati ewo le zuye mo a to ma ga ke ewo le zuye mo so zana mawona ngari zana e ba apina wana wana etana wa chi na kamine ba e ya chi be wori so ma ga wana azake ma wo na lugo yo ile lugu ya zane je aga da isu gbe wana mabi ina aga ya na soko ga ugu ya ga abete ga fe itena ga soko ya ya nga malaka hauna واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون yi sun banyi efo ndo ce me ma a aga ya ku akwe je bolo ba su ko mi ni amma ga ba ta wa yara yin dondo ne tunun lona a ti obi na kon ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn ila ajalin وليكتب بينهم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم الرجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تستعون أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم فاتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم mini dai aya na ji mun fara qur'ani na aya na da mini ngo amma ko ya gaji ya kasaran so ko ga ne ya imanu jina ya ga be ma wabe da shi da kamina ce ga na shi shi ne ya dogona to ina wani ka to zanama ka gbatanna mini yabona nkaw be gore zanama ka rubutuna nga na voma aga yego mu ka mu ka gbatana mu ka mu ka kendo so ko wu karatu yin kana zanama mawana zanwo shun fi gbe wonu mana zana kanu shun fi ka umu sumba tsoyici zanu mawobe yana kani na wani gaga yana na kabata na nga mapangutun nga panguni uma uma so koga abeke zana mawona abeke wani na nuna kuma ebe jumi sumbo wanga kuma wunde kabona waga ce kana to zana bai gwagwaye tuyi to gana galation ingoye gangan ibebe ore sokoba eye ji eyi ewa eyi eyi maguba baagiji mini ebo ka ebede baagi guba awa baagi ni ezagi guba zàmúchìjì máa dẹ́mílì lànẹ́jì ètò èdè mini mímì ìlànẹ́jì àgbọ̀n ajé ẹ̀rí náà náà yana bana alquran baagi gubana ebo baagi niga bata baagi baci sun pao kuma yana la ga yaji gubana baagi niga bata ina guba ba na ji kini baagi ne a pau da na ji ma ga yirina a ga na fo ga be ya mu kamina ga ya erina da na ma na nga koyana wuka yiringi na igba na ma kuma nka uci kwa ba ma ọmọ káwọn káwọn da ẹfọ náà gálàsì ga àgbà àgbòwò na na nga ìgboro yà é gan ẹ̀bà tó etí ègbò mo ti gbá máa láì gan mo ti gbá máa láì tọba gan yà dé gómìnà lòyìn àná àfẹ́dé èyí dáfẹ́ wọ̀tí ètsèdè lòyìn yàn yẹ máa ń yí wato yi lagun da shi so ko ba wa wuce ya goyo gada ya gobe mina ga ya lawon kana kaga ya kawa amma ya yi riwa kami ne ga ma wabe da shi na da na ma ka e wana mana nga jin duma e eh, ye me wayi zana zana kai wana mana to zana ji rina aga jin duma so ko ga ya gaji tendon ga dana e am iye na am zana a kana me zana a je yine aga guji so ko ga jijin ya gumbago ni titiya emilatu soko bini esun da soko soko a wuye katun adake bai sun dona karatu ne ya ji shigo lana so ya ce ya tuyo na tendon yana وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم sọ̀kọ́dọ̀ ya wáyà gbòòrò yorùbá bèjì ọ̀nà wọn abẹ́yẹ ìzàbẹ̀ fíò yọmọdé ìlànà káyínà àgbẹ̀yẹ látọ̀fà ilá zànà àmọ́wọ́nà ọ̀hún dé ẹ̀yẹ́ ń dojú ní wáyà zànà àmọ́wọ́ bèyí náà. na zana mawana in ga bai gama domin gan mawa zana wana ganga waga laye kasan na ya ne a makiwe domin kani na ogoro da ni na gawa laye wanne ya ne yau so ko ga adoke ma e ga ya te doji na ya be ge ma na doji ana zana ga ogoro be zai e na in ga da ya wani gogo za zana ogoro be na te mu laye wani lauyo sokoda nsunda tsoetsi nsunda tsoetsi ee amagabe ye eri etsa eri dzizo abe waga abe lotumbe eri ega so eri ma zandondo na maga eri no mpena ye ne mpena so na to zanutsi ye ndonwa sokoba ye tsoetsi mpe tuna ye lona. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير سوكم في فتوة كنا ji tiɲɛ bɛɛ lona ìyẹ́bẹ́ mi wà ké sọ̀kọ́ pé ìyẹ́bẹ́ mi sọ́mọ sọ̀kọ́ àgbẹ̀ lọ́rọ́ fọ́ra ìkíyà mi sọ̀kọ́ ifá mi zẹ̀gá bọ́ọ̀ ni òun ẹ̀ jí zẹ̀gá bọ́ọ̀ náà sáábà sọ́yìn ń nà ń bá ń jí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní ń dán آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سقطا تجننا انغوي ga تشيتشم umake wuga yana cin da yi yana ci da da daga ba tsoyi cin wungo to zagoro jima zangon da mina abu soko amma ke daga malaika ne wuji ya yawon so ya ci amma ke gobe e so ko littafi ji bai kafi alkur'anu na totuci dan ne ji gama yi zane ji gari pe da gaggatuci zai min dogo gaggatucin na ji har ma ya fe a ga awuwa ma mai tu di da ya fi fafata so ko yawon yawon tuyi na ebe awon gama yi a shebajan لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين aya na yanzu ba nuna su kwaga tucin na wani gaskiya da ya na cin da yi daga ya bato ya ci wanda ne to zagurin na jima zandon da nina ya ba gaskiya da su kwai amma gaskiya da malaika jine su kwai amma gaskiya da littafi jine su kwai to tuci jine su ko da an naji ba mu la ya rike da gaba tucin na yi wa gannan yayo na ji yayo agama aga fe daga sokoli wori mani tu dide fi kapa ta ma yan wo ne tu ina e bo ga ma ya je bajo soko ba e na kaka tu ra indonda nye tu ngondo asai na ga e lo na ra indonda ma go ba ga e tu no ga na nye ne ga jina ye na ma

ee gala kane ya lawa na toyi ma ee fado yi goye yi na ayi bane na yi je wani ya fado yi goye yi so yi shoga yi ndakata yi wa shehu etina billahi rahmani rahim alif lam mim bisuna sokoyi chakaton etureton etu egun to alifi na tola munna sokon tsoga ke na lam tilo jiji ya ni gaga na Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum soko nga ni to ichi na e mu zando a afi mu to na isoko na nga mai tubo na ci etu dan bodaga نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل Mutini ta fi beyawe, bebore, littafin na mai lazumatu yayin na da yabo abuna, umarci a taura beto injila, ebo agwa beto beyi. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام littafin na ma'azuma tuya na da ya gaba so na so ko ga unga cha taura be unga mace injila be min qabl hudan linnas wa anzala al-furqan innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum 'adab عزيز ذو انتقام التوراة والإنجيل أبدا كفي القرآن بلا ما يبغوا زوانجي سكون غاتشي القرآن بيو eh da ne ya ci mana gobe aya ji ya tsoye ci na abi azaba na tasarai na tsoye ci mai tuna zake ne wanga mai tuna ya ji zaga bauna azaba inna allaha la yakhfa عليه شيء في الأرض ولا في السماء sorry in ezerci yanzu mai su fito da kinya هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم tsoyacin nan gaji yakin no na mini ya ba gibiri zaki na dan e ma'aifaya na jibo kin da bauna e muze nin don dwa a fede tsoyacin gwa wa ce nuna nga itu zan pece nga mai bayan titungo هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب سوكما ngari to ya ci na ci littafi da yawon nan mini littafin

soko gana ndondo tewa ati mutsonu soko bela neji musabe pitena agaja afe gaga da neji musabe pitena aja afe ga aga tumba aya guba na bebe jina aga soko ya ya aya tewe imagwe na wakana ndondo tona ega wa tiye na tona ma bebe jifine ba obu febe otu echiye yi zandondo ma paye na igada na ugan kemgbe iga na. afebera na jimweno ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سوكوغا زانجا جافي بعدوا غان غان بين يا قندوروما zumana wayi wuba ke boro ba ni na tware ya yi daga ya e bawo bo nye yogi e waga isune e ya eza muce dina wayi wana rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad annabi ala kai daga wato yace yayi wo ga ga wangi ku ke ba e fo ndo chine ke lo ke jindo bibi u bana e so ti wo ni suni sa ga wana inna alladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wa la awladuhum min allahi shay'a wa ulaihim wa yana da ya ce kwaye na kunke ya efo ya ya miya to yi ya ji ma abu awo ya gwaso ko ba zanne ji a gani zanne ji a gani zanne ji ga ichi banagun كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب نانجي أني بجان زامي فرعون جي to da nan shi firawun nan zo nan a yi gasa kuna ji ga biyayi bai nawa na yi gama nan so ci ci wa ebo yi ba gba soko ci sarai قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد سوكما annabi ga ya manawacin naji ga ga ce ku biyan ya bai giko amma ga ku dafiye na emi na jahannama kuma في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

soko bɛ tuzo ye babu na zuma ɛɛ ee dajija cɛ a gana soko jina e, e yi e, yona lawula na ji lɛba yana. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب سوكوبا أنا باين بنا بانين في زوان جيجي ngan yi ya gijo to yi gizi to yi wani bai kuna ngai zinariya da ya zarfayan to doko na sasaina to daba ji yin mawo to lati so e ti gan ji pata yin e wuyo yin mawo yin shi eh so e ci yin na dabugo na nge ganyen na ji abuke dabe tun eba sokona. قل, أل قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله wallahu basirun bil ibad so ko ba na gaya wa ga min lanwe na jega na ji gabe da wana ya da ne je sun da sokono ki da boy ba so ya ya na ngai enemi ji nya aljanna na ma nu ye da da fi ta ko ji ya emin na na ama fi ga fi bebe na nyimi ji ma fi bona yi lilichi goyon sakwai goyon madabona da daga yin ba su tsoye ce ciyen donde mai cin wuji wuji na benin donde Allahina ya kuru na rabbana inna amanna fir lana dunubana wa qina azaban nar an ga ni da ne ya fe ga ga sokoyen yi iya ya te wa gbawgi fábẹ̀ yìí yẹn kúkùnà ikùn wọn náà wọ́n mọ sọ ibi àzàbà wọ̀nyí. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سوكونا أغاي زانيجا ينبوبين أغاي زانيجي زاغورونا أغاي زانيجا ميتو agaghị na ne ya ewuwe ewu na-adị n'ebe soko nọ agaghị ma aja afe ta soko gwa kami na ebe agaghị wa ati nọ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم sokoke umalawu ke ee tsoyaci ndo don fiti obe ki na nwuna a fi nso na ngwa nwuna malaika ji mete ganna to da ne ma ya tora kike ya mete ganna amma gikin me kike ya goro na ke de ga ndo da be fiti obe ki na nwuna a fi de tsoyaci ngwa nwuna itu zan ke ci ngama igba na. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب sokon ga addini ne bayan sai ce nga yi musulunci zanen ya littafi na acca dojin yin leba a febe na pipe ya goro beya daga yin ya ce ona ke bai tuci da na littafi umar dana na na na wuye gwanan goro gada abu doshi zandon da ga ci na bu goro na beru daga yin goro zai ya ce haya zai ya ce a sanin wagon zaba na wajen fahimta فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد أنا بقومي بروي gangan ya eje kusa ko gaugyani to da na je lobe mina ga ya da na ja littafi na to da na ji da gwana gangan ba ya gati ya soko abike ma ya gati ya na ya de ba wuda wana ya soko a e e wusa إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون القسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم سوكوبا إيه نانا ياتي منا مرعايا جنة سوكوينا أتي تشوكو بأنبا وجنة سوكوينا amma dai egwa egwa su yi kuce bayana a ce kewu a ce ce da ne ne gaza wani da boro na yana annabi ga ya ga zaba na tana ngai rabuwa ya fa'al kiyami yau أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين annaji báyìí lànàjì ètò annaji alóyìnjẹ wani tó alìkíyàmì náà wọn agàtì gbàgbọ́ gbọ́nà làǹdọ́ndọ̀mọ́dọ́gbọ́nà àjẹ́ taimako na buhatsun ci ga mafi azabu alkiyami nan alam tara na alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabi llahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla thumma kun fariqun minhum wa hum mu'ridun amma bi wacce nan ya ya rabonin layan gayi littafi a ce ya gabe alamatu littafin soko ebo a gabo gada abo da shi a cazuma zan da ce mina abu ta an jita an ji mai tsoyi na yana ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون سوكوغا نانا ويغونا لانني اي غابيني سواجي غكا غاتو ا غكاي نبوا سي فنغو غوي بينا

ke zanne da beji ji da kuwa kan efonan gangayen da didi ubana yi ci gai da bata wa rayin don mu he tuna rayin yana amma ci zainin don domin bina kuma ne abu na ke zanne da beji ji nan قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير annabi daga sokowun ga la mulki ya zai nga mai go mulki ya zai wuna bo so ya ci ga yawan zai wuna can nga mai ba zai wuna jiwo bai no ye na wuje wana egwa soko budan to ye chin na ga wujiwo eh to ye chin na ga wujiwo pata itin don dogo تولج الليل في wa وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب sọ kọ́ iná èṣí gbẹ̀dọ̀ bàtí ọmọ ilá bàtí gbẹ̀dọ̀ èṣí ọ mọ ìwà iná bẹ̀rẹ̀ ìtìyà mí ní iná túnà mọ ìwà iná túnà tìyà mí ní bẹ̀rẹ̀ ìwà sọ kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìyàzà nígbà bọ́ọ̀ ní ìwà náà mọ àdókùn náà mẹ́kọ́ gbà gbà wọn àbọ̀ wọn àyè bàánà. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير zagun yanga dara be za de shi ma a ce lagwa son e zabo ya ce zabo wace ke e zaguru na yi cire shi lugwa ma za na gada jikin doyi gabe da rana za mu ci da yanzu ba agwa sun yi ba sai cuba da wani alikiyami a fide e tsuwa mini be tsoye ci tsoye ci mai lamini le da e sun don e ba tsoye ci gama ya je bajan قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير سوكنا النبي دا دا ينفي ميجونا يقوصو كما يولاتو أو تيتي sokoba gilebe fi samoro to kinna sokonna ma ngade iko yemi ngawi ngawu kabo ato ngawu jiwa bayne te ndandogo يوم تجد كل نفس min عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا baida. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد akwai gada ya zai fanda ce da dauna zandando wa gele ya tunu wangi ko dondo wọn bɛ gbadanya etunu ndono wangina wọn tún ɛgbɛkanti kó namu ní ugyana sɔkɔna ɛlɛ yàtɛ wa gadogo bɛ tu dede ne da lati kpe ya bɛ ta kan ní wo bɛ tu ne gaane sɔkɔna wọn lami ne wuli gbadanya ɛgbɛ wuli sunbɛmu tó ti nya wọn gbaa yẹn bɛ yi nga bɛ tu ne gbɛɛ wo sisi náà. wúyi mundo قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أمام بغير تسكو يبقى زمان بغير لا يوامنا إن الله اصطفى annabi ibrahima to za mu je mawuce korba imrana ta tsira wani gijiri bayyano ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم سقوما da hannun yin gije a yi hannun su saqoma da yin gada hannun yin su ɗaya kanan mafi ne wani bai gashi na إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم نعم كان من سقط في تدي tó ìtumọ̀ láàrín àwọn ẹgbẹ́ máa kó kò mú tó máa kó kò náà. Mo jẹ́ ìgbẹ̀lẹ̀ sọ pé ọ̀gá ni ìgbẹ̀lẹ̀ náà anato sọkọ wọn kárí na ya ìmọ̀ra na gbẹ́gbẹ̀ na ǹgbà tó ẹ̀ tiẹ́ mi ní gbẹ́gbẹ̀ bí wọ́n yín dán ọ́nà yé ẹ̀mẹ́ gbẹ́gbà kọ́ mi lọ́nà lè gbádùn ọmọ ẹni gbogbo nàná wọn àgbé yẹn tiẹ́ títà àti wọn na sọkọ obìnrin náà mi gbẹ̀gbẹ̀ wọ́n yín dán ẹ̀mẹ́jẹ́ àti ẹ̀mí ee wò bá ìtúnẹ̀ ìwé وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ana na soko ya kamne mu iye imurana belga na soko ina ngala wo sai ci ga ya da wo ne da da ba ko ni ba ma wo ibadi gore ne ne wa de je na ne wa de ni da ne na e wo ga ni ci na na e ga na wo na wa e na na sako da da ji kon na mana wa ma wa izaki nga soko nga kena egi e machimana ama bagi oje duje izaja mima angi matu sunna mariyama mima yawa itwale soko yi e to eginaji e ji wa mana ogaluga shetani de wagatu na izabibo chinama فتقبلها ربنا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب سويتين من مسحنا وقال دنا من مسحنا كما يقول وانجي egin na mafi sa sisa wangi eza muci kwandoci na igwe zakariya na muci gogin na fefa kamin don da don na daga masallaci ga wannan gici da ya gina ginna na wanda tsayin gicin da ce baya gina ginna wace ne gina ginna ga ba wai dai gicin na na mai tuba wa mawuji na mai labe da dano e gina ginna ce ga daga ya ba tsayin ci ga mai fedo tsayin ci ga ya tune ya ga daga ba wai na wai wani wanda ba sai ba ba waya. هنالك دعا زكريا ربه

wani sun da ba nan da ba da kan ya wani ne wani ne da nan wa zan bi da wani wani da ya kurkuma man sokowa ba da wa annabi zakariya ba sai ciwo uga sokola ni eki eki mo wangi ebana yi ya eza ichine yi wona فنادته الملائكة الملائكة وهو قائل يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين ɗanɗanon mala'ika rufe'i annabi zakariya a nan gefe sallah masallacin na wa'in eh, su kwai da yahuda da gawa annabi yaya ɗan eh, inda ma za su matu ya gami da cinin da abin da gani ba zai وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء na malaika don gawa mage gima bagi na ruwan soko kenya da gidi ba ni mana mina kukuna ni mina rufa kukuma soko gana malaika don gawa ci na soko ne tun na don gawa mana قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار النبي زكريا من ìwé sọ́kọ́lá wí nínú mi àti ọgbà lóye bí náà olówó àlà nínú ẹ̀ka ọkùnrin nínú sọ́kọ́lá ọba tó lè nínú òye ìwé ọgbà ìgbàgbọ́dọ̀ làwọn ìgbìjì ayé ẹ̀fọ́ bútà sáyidé ewu àwọn èèyàn agbẹ́gàn tó egire ilé ẹ̀rọ lọ́tọ́ ni nínú واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أمين لقوا أقول بهم كامينا ملايكة جبه بهم نبال يمينا إنك سقوا وصعوا وفنوا ومكيا وسكتين لدينا لقوا يدعوا كمان دعوا بينونا يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سفر مريم máa mi ولا sọ ìtí rẹ̀ ọlẹ́gbọ̀n lè kí بشي. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفي يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون sọkọ́kọ́ tá a ní tàbí gbàgbọ́dá gbàgbọ́ fìtìmà fún mi e ma náà gbàgbọ́dá bá dídé ìyẹn ẹ̀wọ̀n màlìyẹ́mu bíi pípa ẹ̀ màlìyẹ́mu bíi bíbá ẹ̀ àdúrà nàbì zakari ẹ̀yẹ igi bíi gbàgbọ́dá gbàgbọ́dá àyè igi dé mánẹ́ sọkọ́kọ́ ẹ̀ gbàgbọ́dá ti pátá ẹ̀ bùrọ̀ sọ́sọ́ọ̀ṣì yìí sáré òsàn àwọn. wadda ba kanina gauna o ma ke da ba kanina te be gomi be be ji zan na gami a kpawo da na gami a kpawo na a yi shiga to ala kuri a ji kanina ta ce a da kanan ya ji tanuwa a ci gada da da kanan yi ga bikin na ugun kpawa sai da da da kanan yi shata wa wuce da barona ɗan da wadda mu kanina da na ji ce alkalan ya ji pe tinuwa na إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين saboda da nanabi ga da fiti ba so da ba mana ebun yo sosochi yi ta gonya wayo wa manda mu kamina a ce da kalan yaji ilmo eh zuwa ni na abu da kama ni mu nona wa make wa make dabo kamina fe da so malaika be a ga walauna be gamin doci na ji kai na malaika ji bai gabe na na maryamu na ga su koyi a wani labari na wani bai gami sun doci da bai ba so suna gami wancin na ga isa isa na isa ga maryamu ma yi da na wai kare yanzu to a bikiyar wake zamani da rija na ɗaya wake zamani da tun baci ya soko ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ọmọkẹ́rẹ́ ọ̀dọ́nà oníjì wọn yìí ta ìgbéra mọ́nà ọmọkẹ́rẹ́ ọ̀dọ́nà oníjì wọn yìí ta ìgbéra mọ́nà ńgbádà ìṣèlú sáwọn àtẹ́mílẹ̀ àkójọ. قالت رب أن أنا يقول لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لما يقول لك يا بابا يشمل جنا بعد ما من يانا mamata bai ya shiga sukurin jina na gaba gawa jina kamin don da mawaka ya tun faru wando wajen da bai tun wuce nan faru ne bai tun wuce nufe ya tun shaga don hafiya ne ويعلمهم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إذن هو مدانا إذن وقعت لتعفي ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين wula ejina mawaya madana wani tuci ne bayan barin isra'ila shi idan wata zami bera ne bi ayi bagare ba ce ce mu ngani na na ya jirugi ya ne erugi na ya me

mini kata yi zoro ee jijin ya shahara ta yi wurare abikiri dafe ya yarda su ko bawon gina alal kadhibin abeke zanna jiga be bomi be hoyin eti gan ije anabi isa ji imauma zumana ega yake da be awe nye pikekebe ijunjin imauma na gaya ga abe agadabe ma gaga iyaye jijibe ya mai gimace zebe iyayi ni ziga abe ya mai yi ni ziga abe yi tsoyi ma dabo yi mai dabo kan laganci yi ci daɗi ya soko yi ci gaga soko wala ni bo fiyo ya zane gari gama na zuci na إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إيه إذا نمي إذا هو بيت جبات سوى جونا إذا يسرى نمي ahụ zai yi ndị fito bikin ana dan wuda a fi soko ee sokon na ba yi suna wuzi zake gani da neman jina فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قالوا دواء شاذ ما جتي دادا daya da ee soko wuce da na قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون سقنا daga yaya manye wanda shi to nasara ebe ibi ne fifi ga minyo na yi da yin kuke bana Ngani ni ga wuzo yin don da fito da kima a fi soko Ina ga na za yin don da biyu baci ma ime ga lagwa su sun goji coci ma ban da coci ma ya ga na jata da ya ba ya te da na yi ga gani da ya yi biji da ana to ye tsuwa riya don ya fasinta ya sakwa ne teku na idan bi fi kijijin babbai na wani يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ye من littafin naji kila ya ce بوميو غير annabi ibrahima yahudancin rijiyo kuma nasarancin rijiyo a macen kauran annabi musa ne littafi na data injila na litafi annabi isa na sai zuma na annabi ibrahima gogazo na yamma wani ha قلتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون iye la naji boyi dauna bena ci tsoye bena be pipi wune to kila ya ta bomi bena ci tsoye be pipi wana so ci unke nena yake ana ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين sau kuma annabi ibrahim wanda duniyar yahudanci ja kuma kiristanci wujja annabi ibrahim ake wuta boro wa patuta da tsaye su mafi da mini da ne layin tasu ko إن أولى الناس يا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين zame yugu a daga a ga zaba annabi ibrahim na zame jami tuna gani be annabi mene to da ne yi iza gogo amma mi tu sokona sokon gani tune gogo ya wuji guru jina wadda طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون man mgbachi yi mini man ya ewu ewa ga laiya kwa a duniya na nan amma bila ndo kawo mini ewa a fili tita a so amma aka يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ya man kwanna ne tuna ya ce ci mana ba coci to aya ji yawa ya to mana ya ga coci guguna ga huna ugwa ci mana ba bi mu yayo ya ahlal kitabi lima talbisuna alhaq bil batil wa taktumuna alhaq wa an tun ta ya manna na yi kimo me ya gama na da gaskiya boke ma da bai jina shi a gaskiya so ya so mai fe na gaskiya ne so da nan gan wuli latu tafi boyo wa qala طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ذنب mu من ne mini من من ne aga ọlọ́run máa mọ ẹni pẹ̀lú káàtì náà tí ẹ̀rọ nàmẹ́jà ẹ̀yìn máa mú jí ní agbèké gbágbọ́sùn ní àmọ́ agádá ìgbìnà fíbà àti àdá ẹ̀bẹ̀ jíjí wọn yàrá láàtúbọ̀ ẹbú lákèlékè ní wọn lọ́wọ́ lórí àkúrò náà ní fíbà ní nàgbà dá wọn rí àdéhìn wọn gbé kàná yìí má ìṣègbọlé náà àti èjì ń gbé bẹ̀rẹ̀ náà dá àgàtúgbọ̀ yìí náà nàgbà àjìgbà yàrá. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم من na na hiba عن da gure gaza ngan domin ne gaza gona a fide da na gada mito a yawon buɗe nasara ji na annabi gaga bawo ya ce zandan domin yi e, e, da annabi ewa ga ha aya dujin na yare na egbomi da yi dana ẹgbà tó etí ebo e gbà sọkọ́ bu dán na e sokon nama bagwa e na ndondo na danimbo etu mu ne pe ndondo na يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم sọ̀kọ́ ìtàgbẹ́gbẹ́ wọn bèèrè yọkùnrin sọ̀kọ́ òun láì túná dókun bàbá sáráyìn náà ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله